yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lafiya da wannan yammacin na Laraba biyu ga watan tara, sashen Hausa na muryar Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC. Kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25, 22 da kuma ta intanet a dandanan voa.com da voahouse.com masu gabatarwa jimila Kabiru Fage Ibrahim Jirmai tare da ni Maryam Dauda. Yau rana ce da yau da gobe ke duba harkokin gwamnati da siyasa. Kuma a yau din za mu duba ci gaban da aka samu a Najeriya yayin da shugaba Buhari ke gab da cika kwanaki 100 yana shugabanci. A cikin kwanaki kusan 100 da shugaba Muhammadu Buhari yana mulki ya naɗa mukamai da yawa. Duk da dai bai kai ga nada ministoci ba. Wasu na ƙorafin cewa yawanci 'yan arewa yake ba mukaman. ya matasa ke ganin hakan? ko da yake mutane suna maganganu amma na ga duk maganganun su maganganun banza ne domin ko ni ba zan yi aiki da mutane da ban san su ba zan yi dan na da wanda za su kare ne su taimake ne aiki da kyau bayan wannan wanda za su zo daga baya su zama inda za su kwaba shirme za taka musu duki. ya zuwa yanzu ko za a fahimci alƙiblar da najeriya ta fuskanta kuma wane ci gaba ko canji aka samu tun bayan da shugaba muhammadu buhari ya fara mulki kusan kwanaki 100 kenan duk ɗan najeriya ya san inda gwamnati ta fuskanta bangarori da yawa da aka samu canje-canje na ci gaba ba shugaban ƙasa ya fito ya yi magana ba ne ba akan waɗannan bangarori ko kuma ba ya ɗauki wa'insu matakai ba ne domin me domin a cikin kwanakin nan ɗari da aka yi ana mulki har yanzu ba za a ce gwamnati ta gaba ba domin domin har yanzu babu ministoci. bayan an soshin tambayar mu ta jiya da muka sa a shafinmu na facebook za ku ji labarin ɗan iya inda ya duba batun ilimi a najeriya Lami samayya Murtala kuma na nan tafi da filin girke-girke inda za ta koya mana yadda ake dafa dankali da wake. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Masu iya magana sun ce ilimi shine garkuwar ɗan adam. ilimi na ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da shugabannin Najeriya na yanzu da waɗanda suka shuɗe ke ƙoƙarin mai da hankali a kai duk da cewa ilimin na fuskantar koma baya a Najeriya musamman ma a arewacin ƙasar. Yau ɗan iya ya zo da wata shawara wadda ta yiwu a samu mafita. Ga na ikra da labarin ɗan iya. yau daga rambaɗa tozalina da ɗan iya ya ce min wai na ikar wace irin rayuwa muke ciki a ce wai kullum gwamnati idan ta tashi za ta yi wani biki sai ka ji tana ta faman alwashin za ta cika aiki musamman ma dai ɓangaren ilimin da ta fi cika baki idan an ce ilimin yara ya taɓarɓare a ƙasa sai ka ji gwamnati ta ce ina nan zan kawo ɗauki gashi ko na ji wata ƙididdiga da ta ban mamaki an ce yara miliyan goma da rabi ne a Najeriya ba fasa makaranta ko dai suna gida ko ɗaki waɗanda ke zuwa makarantar ma idan ka musu karamar tambaya sai su kwaɓa maka tafki shi yasa wasu masanan ilimin ke ganin tsarin ilimin Najeriya ne fa baya kan tafarki wasu kuma ke ganin 'ya'yan da ake tura makarantar ne kawai ba su son yin karatun kirki na ce dan iya ilimin kasar mu ya zama fa abin da ya zama gashi manyan mu na ta faman kallon abin daga sama sai ka ga yarin yarinya 'yar karama maimakon ta tafi makaranta ko ita ma wata ran ta zama malama sai ka ga an naƙa mata talla tana ta takama idan ta gaji da tallan ba ciniki sai ta nemi wurin zama da sannu kawai sai ka ji ta kwatsam cikin wata ƙamama wadda a ƙarshe za ta zamar wa kowa rigima kaga ko dole ne kasar nan ta ɗau azama don gujewa jefa kanmu cikin duk abin da zai sa 'yan ƙasa su fara nadama dan iya ce shi yasa ke ganin idan Najeriya tana so ta karɓo wa yara 'yanci to dole ne shugabanni su kau da ha'inci. Iyayen yaran nan a sama musu sana'ar da za su samu na kalaci yaran da ke samun uzurin zuwa karatu kuma a daina tuttura musu dogon turanci saboda bakon yare ne gurin yaran nan kuma ko dai ba su da yaran ko kwaya musu karanci. Maimakon haka ma kamata ya a rinka koyar da yaran da yaran da suka gada na cikin gida wato hausa inyamuranci turanci ko kwa yarabanci daga nan ne fa za ka ga sun daina sakaci domin bincike ya nuna kasashen jamus japan da sin ta haka suka kai ga mataki mafifici a sheko da nigeria za ta gwada wannan da duniya ta san ta yi azanci don kwa tabbas wannan dabara za ta huce mata takaici na ce to dan iya tun da sabuwar gwamnati ce allah ya sa ta gwada wannan dabara don ko ka san nan a nigeria mun daɗe cikin wannan lalura kenan akwai bukatar buƙatar masu ruwa da tsaki su lura cewa idan muna son cusa sha'awar karatu a zukatan yara ya zama dole mu ɗauki wannan tsari mu fara tun kafin cutar da ke damun ilimi ta kai mu ga gargara wanda daga nan kuma za ka ga babu sauran da wurwura don koma mai gwamnati za ta tsara ta wajibi ta yi shi cikin sauri don 'yan ƙasa su dara saboda za a wayi gari mu ji cewa tabbas mun shirya ko da wadawa ma a kara. a gaishe da ɗan iya. Ranar Asabar biyar ga watan Satumba shugaba Muhammadu Buhari zai cika kwanaki ɗari cire da karɓar shugabancin Najeriya. Wani irin ci gaba aka samu a ƙasar Najeriya a cikin kwanakin nan ɗari? Tambayar mu kenan ta jiya kuma ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta Facebook. mun samu sauƙin tsadar man fetur da kuma kerosene sannan an murƙushe 'yan fashi da makami da suka addaba al'ummar yankunan jihohin zamfara neja katsina da kuma kaduna sako daga isuhun dila paki ba wani ci gaba da aka samu sai dai surutu a baki amma babu aiki a ƙasa sako daga shamsuddin hamisu mai shinku An ce Zara ba ta barin dami, hakika mun ga ci gaba da sauye-sauye sosai a kwana ɗari da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kan karagar mulkin ƙasar nan, musamman wajen yaƙi da ta'addanci, cin hanci da rashawa da sauransu. Allah ya taimaki Baba Buhari, sako daga Muhammad Sale Yaro. Cikin ikon Allah dai, kashe-kashe na Boko Haram ya ragu sosai, da kuma rage sace-sacen dukiyar gwamnati da kuma matsalar man fetur da aka yi maganinta. don yanzu haka ana Abuja in dai ka zo gidan mai har kiranka masu sayarwa za su ringa yi suna lallaɓarka saboda babu matsalar mai ba kamar da da ake yin layi ya kai har kilomita uku ko hudu ba sako daga al'amen muhammad al'amen yau da gobe hakika an samu ci gaba ta fannin tsaro da bunƙasar tattalin arziki da kuma maido wa ƙasar martaba a idon duniya sako daga sa'idu gagiyo katamma babu abin da buhari ya yi in ban da surutu da yawan ziyartar kasashen yamma to amma maganar gaskiya mun samu canji ta bangaren wutan nefa yanzu nefa ta zauna a najeriya sako daga muhammad musa ahmed hakika an samu ci gaba a kwanaki ɗari masu albarka na mulkin babu buhari ci gaban kuwa ya hada da samar da tsayayyar wutar lantarki gyara matatun mai rage wa kungiyar boko haram karfi rage cin hanci da rashawa kai har ma da gyaran zukatan jama'a. Fatanmu Allah ya ba shugaba Muhammadu Buhari kwarin gwiwar ci gaba da ayyukan da ya sa gaba. Sako daga Sha'aibu Adam Bagwai. Mun ga sauye-sauye da dama ga wutar lantarki awa 24 babu kakkautawa ga samar da matakan tsaro da kwato garuruwan da ke karkashin Boko Haram ga saukar farashin man fetur. Sako daga Sale Muhammad Sale da Mare. an samu ci gaba ta fuskar nuna son kai da ɓangaranci wajen raba mukamai wanda mun zaci za a yi wa kowa adalci maganar 'yan matan cibok kuma shiru sai kuma surutai na nuna wa sauran ɓangarorin ƙasa wariya bangaren mai har yanzu lita na nan naira ɗari da goma maganar gaskiya akwai aiki nan gaba sako daga naja'atu kano da haruna jakolo ko shakka babu kwana ɗari ɗin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi yana mulki ya fi shekaru goma sha shidan da jam'iyyar pdp ta yi in kuma da mai ja ya kawo hujja sako daga ma'azu idris To a zauren matasa yau Ibrahim Abdulaziz tare da abokan tattaunawarsa sun duba yadda gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ke tafiyar da harkokinta musamman ma ta fannin naɗa mukamai. tattalin arziki tsaro da dai sauransu To jama'a barkanmu da yammaci barkanmu da sake sadar ku a cikin shirin nan na yau da gobe a wannan rana. Sabuwar gwamnatin Najeriya za ta cika kwanaki ɗaiɗai har kusan ɗari akan karaga kuma in Najeriya suna ta bayyana ra'ayinsu dangane da wannan tafiyar gwamnatin. Don tattauna wani batu ina tare da wasu in Najeriya da farko ya suna. Jan Pam. Sai kuma. Umar Dan Kano. Sai kuma. Muhammadu Awal to a tambaye bari na dawo daga shi mr gemfan mr gemfan ya kaga kamalu da yin sabar gwamnatin muhammadu buhari a gaskiya kam yana bi bisa ga yadda ya kamata ko nima da ni ne zan yaka amma abun da ya kamata ya yi yanzu shine ya fara naɗe naɗe kafin mutane su dame shi da maganganu domin rashin minista suna ya sa eh, mutane suna ga kamar yana son kai kamar yana goyon bayan arewa ne ba su san cewa wai dole ne mutum ya aiki da mutane da ya fi sanin su ya fi yadda da su tukuna ba dalilin haka ina so ya yi kukure ya yi nazari ya nada wanda ya ga za su yi ma najeriya aiki to yanzu ya me zaka ce kan nadin da ya yi nan eh, ya yi daidai ko da yake mutane suna maganganu amma na ga duk maganganun su maganganun banza ne domin ko ni ba zan yi aiki da mutane da ban san su ba zan yi dan na da wanda za su kare ne su taimake ne aiki da kyau bayan wannan wanda za su zo daga baya su zama inda za su kwaba shirme za taka musu birki dalilin haka sha sana da abin da yake yi malam dan eh, umar na kano kaji abin da shi fara amma wani batun da ake shine na cewa akasari na nan da shi shugaba eh, shugaban najeriya eh, muhammadu buhari kusan yan arewa ne wasu na wani korafi na san me za ka ce eh to a gaskiya fi sabilillahi ka san halin mu 'yan najeriya wanda mun daɗe muna shan wahala saboda yanayin gwamnatocin da suka shuɗe amma zuwan buhari kyauta ce da allah ya mana a gyara kurakuran da aka yi na farko magana na ɗana da ya yi abinda su 'yan uwanmu da ke ta gefen kudu suke fahimta su ba ruwansu a'a kai an gas ne kai kilba ne kai wa in dai dan arewa ne kai ba fulatani ne ba haushe ne musulmi ne kai shine matsalar su so abin da muke so a faɗa wannan eh, waɗanda aka zakulo su waɗanda za su taimaka ma shugaban ƙasa ne wanda ake kiransu kamar personal aid na shi a turance kenan tunda ba zai iya raba kanshi so ɗari ba ayyuka a ce dishi zai yi so shine aka zakulo daga ƙananan yaruka yanzu kamar shi sakataren gwamnati na ƙasa Kilba ne na tabbatar ko ƙasa hausa ta mu suka tsina kano in ka je ba kowa ya san waye ba kilbe ba amma na tabbata su 'yan kudu eh, suna ganin cewa shi ba fulatani ne tunda an ce ya fito daga adamawa so ƙananan yarukan nan waɗanda an daɗe ba a yi da su saboda in an yi maganar najeriya duk inda ka je ana magana bayarabe in yamuri bahaushe to shine hikimar da buhari ya yi waɗannan ƙananan yaruka kamar su nasara nan su ga su waye to shine aka zaƙulo su daga ciki su ma su ɗanɗana wannan mulkin su yan uwansu su tabbatar lallai nasu ana damawa da su su ma 'ya'yan najeriya ne dan buhari wai ba wai shugaban ƙasar arewa bane kadai shugaban ƙasar gaba ɗaya ne kudu ta tsaka da ta ina da arewa din duk gaba daya nashi ne to zan da gare ka na ga malam awal eh, kamar akwai abin da ke so ya ce me zaka ce ka ji abin da suka faɗa eh lalle hakika abin dan uwana faɗi gaskiya ne amma ai Najeriya na kuka to kuka me za a yi kowa fa aiki fa yake so alkawarin da yawa jama'a ne cewa zai yaki da cin hanci da rashawa ka koga in bai samu mutane da su ba wani su taimake shi kan wannan alkawarin da ya cika wannan alkawarin ba akwai damuwa amma ka dubi domin suna kuma kan cewa akasari yan gefe guda ne eh to za a iya cewa kusan haka din ne to amma kuma ai wa'annan da aka basu wannan mukamman ba ai ba wai ki position ne wanda aka basu wanda cewar shikenan mai dukkan ministoci kamar a ce director sauransu ai suna nan zuwa yanzu misali yan baka misali kamar wanda aka bashi a custom Hamid Ali Hamid Ali is from minority na, Bauchi dan uwana ne Bajari so maganan cewar a ko an lissani an ba hausa fulani ko wannan magana ne kawai wasu mutane dama su dan adam baka iya masa ko me kai in ma kai yanzu misali inda a ce ya dauki wani in ya murna ya bashi za a ce ai dama yana son kuria su ne 2019 in ya ba in ya ba ne a ce dama tinubu ke tsoro to kaga baka mutum kawai abinda kaga zai fice ka ka ci alƙawarin kowa jama'a shine buhari yake yi yanzu kuma to a gaida malam ibrahim abdulaziz har yanzu dai a kan batun irin canje-canjen da aka samu tun bayan da shugaba muhammadu buhari ya fara shugabanci na tuntuɓi malam kabiru mato a mai sharhi kan al'amuran yau da kullum na jami'ar abuja don ya yi mana bayani akan harkokin najeriya ya zuwa yanzu Eh to eh, wato eh, dama shi shugaban kasa muhammadu buhari bai yi alkawari kamar yadda wayan su gwamnatoci da suka guce suka saba yi akan cewa za a yi lissafi kwanakin farko ɗari akwai wasu abubuwa da za a wato lura da cewa an same su ba Ah, domin mai watakila domin irin yadda al'amura suka wato gurɓace yadda al'amura suka lalace kasance cewa ah, najeriya na tsaye ne a kara zube wato babu dokoki ah, kuma ya buɗe mic ɗin gaba ki ɗaya kan ce wato duniya na annabi shaho kowa ya yagi rabon shi Ah, masu mulki wato ah, dukiyar kasa ta zama wata saniya ce kawai da sai tatsa ake yi ba tare da an bi wani ka'ida ba kowa ya tatsa kuma a ah, gidan shi yake kaiwa kan shi yake ajiye mawa ba tare da wai an yi amfani da waɗannan abubuwa wajen ainihin daraɗa ba 'yan kasa wato hanyoyin rayuwarsu ba saboda haka yana jin wayannan al'amura da suka lalace na farko dai wato kamar yadda na ce dokoki Ah, wato ka'idoji na yin abubuwa daban-daban a ƙasar nan sun wato wargaje kafin zuwa wannan gwamnati ah, kuma dama zaben da 'yan najeriya suka yi ma wannan gwamnatin sun yi ne akan ah, wato alkawari da shi shugaba buhari da sauran 'yan jam'iyyar suka akan cewa idan aka zaɓe su za su canja al'amura daga wato wannan tafarki na lalata da aka samu kai a ciki zuwa tafarki yadda za a dawo da doka yadda za a yi maganin wato wannan tashin tashina na tsaro da ake fuskanta a ƙasar nan kuma umul haba'isun abubuwan da suka jawo lalacewan wannan ƙasa namu shine wato maganar rashawa da cin hanci wadda gwamnati ta yi alkawarin cewa za ta yi magani za ta dakatar da shi ko da bata dakatar da shi ba za ta rage shi ya zamto cewa duk wanda zai shiga wato fagen rashawa da cin hanci zai shiga da sanin cewa idan har aka kama shi to lallai ko zai ci karen shami zai wato ɗanɗana kuɗin shi saboda haka mutane da dama a wannan yan kwanaki ɗari da suka bushe mun ga yadda 'yan najeriya ke layi suke yin sahu wajen tabbatar da cewa sun bi dokoki na ƙasa domin mai ba tare da shugaban ƙasa ya fito ya ce uffan ba yau gashi a Najeriya duk inda kika zaga daga arewa zuwa kudu akan samu wutar lantarki na misalin a takaici awa goma awa goma sha biyar awa goma sha takwas a kowane rana akan sami ranakun da ma za a yi awa ashirin da hudu wato wutar lantarki bai dauke ba daga gidajen al'umma ko kuma ofisoshin al'umma wannan abu ne wanda shike a Najeriya an fi shekara ashirin ba a samu wato ah, irin wannan al'amari ba to kuma in zaɓin lissafi a nan shine ga shin mai gwamnatin nan sabuwa ta ƙara ne an sa kuɗi ne koko an ƙara wani bajinta ne wajen ainihin yadda ake samar da wutar lantarki sai aka cewa ba wai hakan bane kawai wato sun waɗanda abin ya rataya a wuyansu ne sai ga cewa eh lallai wannan shugabanci ba shugabanci ne mai wasa ba shugabanci ne wanda shike duk wanda bai shiga yi shi ba to lallai ko zai ɗanɗana kuɗin shi ina jin shi sa suka mai da hankali yanzu ayyuka ke tafiya wanda shike a wannan sati ne ake ce mana Najeriya tun alo ɗari da sittin da aka samu mulkin kai bata taɓa bata taɓa samun wato zunzurutun wutar lantarki da ya kai megawatt dubu biyar ba a sai wannan sati to kin ga wannan wani ci gaba ne da aka samu na musamman na biyu akwai makanan wato rashawa da cin hanci yan najeriya da da suka yi ma wato dukiyoyin gwamnati wato kallon banza yanzu kowa yana tunani shin in na taba me zai biyo baya wannan shi ne dalilin da ya sa a cikin watan farko da gwamnatin buhari ta zo har an samu wa'insu kudade masu dama daga wato bangaren lng liquefied natural gas waɗanda suke a shekaru shida na goodluck jonathan ba san irin inda wayannan su suke tafiya ba cikin wannan wani ci gaba ne wanda suke wayannan kudade. kuma kudade ma da ainihin wato matakai na gwamnati guda uku take rabawa gwamnatin tarayya da jihohi da gwamnatin kananan hukumomi a zuwan general buhari ne aka samu cewa an samu kuɗaɗe tazara wanda ba a taɓa samu ba a cikin 'yan shekaru hudu da suka wuce da shugaba jonathan ke mulki wato daga ɗaya zuwa biyar kin ga wannan wani wani ci gaba ne na musamman ma'aikatan gwamnati da suke wato ministry ministry da dama daga cikinsu sun fito sun ce a cikin shekaru shida da gwamnatin jonathan ta tana mulki akwai abin da ake kira overhead wato kuɗaɗe na gudanar da ayyukan ma'aikatu a shekara shekarun nan shida da gwamnatin johnson ta yi ba a taba ba wata ma'aikata kwabo ba abin da ake ba ma'aikata kawai su ne kuɗaɗe na biyan albashi amma kuɗaɗe wanda za a sai man mota wanda za a sai takarda wanda za a sai biro wanda za a aika mutane su yi aiki a wani wuri ba a same su ba a cikin shekaru shida nan sai zuwa harin nan a wata da wuce ma'aikatu daban-daban wannan ta sa miliyan talatin ya dangana da girman ma'aikatu kin ga wannan wani ci gaba ne wanda shi ba shugaban kasa ya ce zai fito ya mai magana ba to abin da cewa a takaice nan shine a cikin kwanakin nan ɗari yan najeriya sun fahimci cewa ya eh, lallai ashe abin da aka yi ta ƙorafi abin da aka rasa a ƙasar nan yasa al'amura suka lalace shine shugabanci mai inganci shugabanci wanda za ka ɗaga kai ka kalla ka ce eh lallai wannan shugaba yana mana fatan alheri kuma yana zai rike amana idan muka yi wasa in mu muka so mu ci amana irin bangarorin da muke rike da shi lalle yana da kurmi yana da dama da zai ci mana mutunci zai hukunta mu kuma ba za mu so mu a hukunci ba abin da ke faruwa a gwamnatocin nan da suka wuce da shi ne a kowane lokaci aka zo shugabanni na sata suna tabka barna masu muni saboda haka in shugaba ya rashin gaskiya mabi da shugaba ba zai ji tsoro ko shakkan yin rashin gaskiya ba domin me domin ya samu hujjan ya yi domin me domin shugaban shi ma ya ga yana yi to idan ka daga kai kaga shugaba baya rashin gaskiya baya sata baya son kai baya cin amana kai mabiyin baya ko kana minista ko kana permanent secretary ko kana director ko kowa zai mai da hankali shi ne wato ya mayar wuri ɗaya domin me domin ba da gudunmawa wajen tabbatar da cewa an samu ah, kwanciyar lafiya da karuwan arziki da kuma ci gaba a ƙasa wannan ne ina ganin su ne muhimman abubuwa da za a ce an samu a cikin waɗannan kwanaki ɗari da shugaba buhari yana mulki kana ganin cewa cikin kwanakin nan ya kamata a ce kowa ya fahimci inda ya dusa kenan kamar yadda kai magana akan cin hanci da rashawa dawowar lantarki shugabanci mai amfani kamata ya a ce dai yanzu da akwai alamar inda ya dusa babu wani ja in ja ko kuma tunanin cewa to shi ina yasa kan shi ne eh, eh, yana kan nan ne ko yana kan nan duk ɗan Najeriya ya san inda gwamnati ta fuskanta kuma kamar yadda na gaya miki a bangarori da yawa da aka samu canje-canje na ci gaba ba shugaban kasa ya fito ya yi magana ba ne ba akan waɗannan bangarorin ko kuma ba ya ɗauki su matakai ba ne domin me domin a cikin kwanakin nan ɗari da aka yi ana mulki har yanzu ba za a ce gwamnati ta gafi ba domin me domin har yanzu babu ministoci ministoci tare da shugaban kasa su ne ake kira gwamnati to muna sare a cikin wannan wata shugaban kasa in Allah ya yarda ya alkawari cewa zai ba da waɗanda za su zama ministoci waɗanda suke su ne za su jagoranci waɗansu ma'aikatu da sauransu na gwamnati wanda za su taimaka wajen kaddamar da manufofi na gwamnati kuma za su taimaka wajen ba shi shugaban kasa da mataimakin shi shawarwari akan hanyoyi da suka sun dacewa yadda za a fi daga cikin irin halin da aka samu kai a ciki. a To madalla yanzu kuma ga filin girke girke wanda Lami Sumayya Murtala za ta jagoranta. To assalamu alaikum. Yau a kicin ɗin namu za mu kawo wa 'yan uwa mata yadda ake fatan dankalin Hausa da kuma wake. Wani gida abubuwan da kike bukata in za ki fatan eh, dankalin Hausa za ki samu dankalin Hausa sai ki samu wake, busasshen kifinki, ɗan manjanki da kayan miya. gishiri da sinadarin ɗanɗano sai kuma ki samu ganyenki na alayyahu uwar gida ba sai lalle ma ganyen alayyahu ba muna da ganyayyaki da dama da suke da amfani za ki iya amfani da su su wata leaf ɗin nan su ugu duk za ki iya amfani da duk wanda kike so to amma dai kamar kusa da gida dai ce fanan gida na san ganyen alayyahu ya fi saukin samu to sai mu da kan yadda za mu yi wannan batun na dankalin hausa uwar gida za ki samu waken na dama bayan kin ɗan tsintsince shi sai ki wanke bayan kin ɗora ruwa kenan idan wanke ya tafasa kika wanke waken nan sai ki zuba a ciki sai ki bar shi ta dahuwa kun san wake yana da ƙarfi saboda haka dahuwarsa sai an ɗan ah, bashi wuta kuma ya ɗan daɗe akan wuta to idan ya dahu shi kenan sai ki kwashe sai ki zo ki markaɗa kayan miya an markaɗe kike so in kuma jajjage ma kike so uwar gida duk wanda kike bukata shi zaki sai ki zo ki kawo manjan nan ki sa shi a wuta idan kika saka shi a wuta ya ɗan narke sai ki zo ki ta kayan miyan nan ki zuba a kai in kika zuba a kai sai ki soya idan ya soyi ya soyu kifin ki kuma dama za ki gyara shi in kika gyara shi ki wanke shi a cikin ruwan zafi sannan kuma ki cicira duk ƙayoyin kuma kina sa shi a cikin ruwan zafi za ki ga in ma da tsutsotsi duk sun yi sama sai ki wanke shi sosai in kika wanke yayin da tattasan ki isoyu sai ki tsayar da ruwan miya to daidai lokacin da zaki tsaye da ruwan miya shine zaki kawo wannan busasshen kifin ki zuba idan kika zuba shi ki zuba gishiri daidai gwargwado ki kawo ɗanɗanon ki wanda kike bukata gashi nan muna da su iri iri sai ki zuba a ciki in kika zuba sai ki bar ruwan nan ya tafasa ya tafasa in ya ɗan ja kaɗan sai ki ɗauko wancan dafaffen wake kin san kin riga kin dafa shi to ba za ki cika ruwa ba duk da dai an ce fate to daman fate dole ya kasance da ruwa ruwa a ciki to sai ki ka sai ki zuba wannan dankalin naki da farko in kika zuba kin san shi ma ba wani nauyin dahuwa ne da shi ba shi kuma wancan waken kin riga da ma kin dafa shi baki da matsalar wani sake dahuwa to shi kuma dankalin kada ki fashi ya dafe yadda zai lagube ga baki daya a ana so a dan samu dankalin ma sannan idan ya kika ga ya dauko dahuwa sai ki dauko waken can sai ki zuba a ciki sai ki haɗa ki juya in kika ɗan gauraya sai ki bar shi ya ci gaba ki rage wutar sai ki bar shi ya ci gaba da dahuwa in kika daidaici ruwan ya kusan dan tsotsewa dan zaki dan bar shi da dan ruwansa in ruwan ya ɗan kusa tsotsewa sai ki kawo wannan alayyahu sai ki zuba in kika zuba alayyahunki sai ki sauki kin san shi alayyahu a ƙasa ma abinci in dai da zafi kina zuba shi a ciki zai kama wato zai daɗa yin laushi tunda ba wani abin nan ƙwari ne da shi ba to wannan shi ne yadda ake yin fatan dankalin hausa da kuma wake ya kamata yan uwa mata mu rika gwadawa muna ɗan samun canjin abinci na yau da gobe. to malama malama lami sumayya martala mun gode da wannan filin girke-girke da kika jagoranta inda kika koya mana yadda ake koko masu sauraro baki ɗaya ma da ake dafa batan wake da dankali. kin san kuma wake yana da amfani sosai sosai ma wanda ba ma sai kai amfani da nama ba saboda shi ma yana da ma kan shi protein ne zai gina jiki kamar yadda ta ce mu rika gwada abu a rinka sauya ba kullum a ci shinkafa doya ko kuma sai an je an wani siyo abinci Mr. Bex ga masu hali fa kenan <laughs> ah, gara a yi gargajiya kuma kin san dankali ma shi ma fa amfani shi ma ba nan ba shi ma yana da amfani ba lahi dankali ba kwarai kam kwarai da gaske ga rike ciki ga rike ciki ka <laughs> shan ruwa kawai ga ma kana hadiye yau anya bayan wa kake ji ko Ibrahim <laughs> da alama to Jamila da Ibrahim mun dai ji abubuwan da aka tattauna a kai a zauren taron matasa da kuma Kabir Mato da ya mana fashin baki menene abin dubawa. da ma kuma masu wani suka turo mana da ra'ayoyinsu gaskiya eh. na fahimci wani abu cewa idan kana karance-karancen ra'ayoyin mutane da suke kamar a su shafin twitter da facebook mm-hmm. daban yake da mutanen gari kamar wayanna masu sauraron rediyo su ra'ayinsu daban yake suna gani sun ce su sun ga canji sosai amma kuma a shafukan sada zumunci zaki ta ganin ana ta korafi game da ba a naɗa ministoci ba ba a naɗa wani ba so bambanci da akwai bambanci sosai game da ra'ayinsu su. haka ne mm, wato akwai wani abu guda ɗaya kuma da jama'a ya kamata su gane banna ce mutum zai iya yi cikin ɗan ƙanƙanar lokaci gyara sai a hankali dama gaskiya Don da aka ce gyara ne za a yi to sai fa ɗauki lokaci ana yi a hankali babu shakka mm. babu shakka kuma sannan kamar yadda muka ji a zauren matasan nan cewa duk da ba a naɗa wasu mukamai ba a Najeriya amma akwai fannonin da komi ya fara daidaituwa. Kwarai. Komi ya fara daidaituwa to 'yan kasar suna da da sai yana nuna kamar cewa halin 'yan Najeriya yana da kyau a zuciyarsu. Kwarai. Haka ne. Eh. To Jamila muna da tambaya a gurguje? Sire mu haɗa Facebook. To a tare mu a Facebook domin tambayar mu ta yau. Karshen shirin yau da gobe kenan sai kuma goban Allah kai mu za ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Ibrahim Jarmai. Da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da bada umarni da injiniyan Mr. Keith ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Amurka na kiran kuma matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Yau da gobe ai wani shirin mu ne. Wanda ya zo ranar aikin mu ne. Za ku ji shi a tsarin This program has come to you from the Voice of America, Washington.